karantunmu haka kuma akwai gine-gine kamar yadda muka yi alkawari a bayan na gina sababbin ajujuwa wanda kun sani sababbin ajujuwan nan lokacin gwamnatin mai girma sanata rabi musa kusa aka fara su inda ake yin blok ɗaya mai hawa ɗaya mai ajujuwa hudu da kuma ofisoshi a guri ɗaya kowa kuma ya ga muhimmancin irin wannan gine-gine wanda aka yi lokacin da muke gwamnatin mai girma sanata rabiu musa kwankwaso wannan gwamnati ta farfado da irin wannan sababbin gine-gine na waɗannan firamare kuma mun zauna an yi ta maganganu a wancan lokaci mun sa wa waɗannan gine-gine gine-ginen kwankwasiya bayan mun tafi saboda mugunta da hassada aka fitar da makudan kuɗi aka je aka dinga sayan fenti ana goge su wanda har yanzu duk da gogewar da suka yi in dai za ka wuce sai ka ga wannan kwankwasiyar dai tana nan tana samu a wannan lokaci da za mu yi sabi na yi la'akari da cewa wancan lokaci hassada ce ta saka aka je aka goge su to yanzu Allah ya dawo da mu ne a kai da haka gwamna ya yanke wa kansa shawara cewa wannan dai suna kwankwasiya to mun dawo da shi kun dai kwankwasiyar ita ta haifi gida-gida to tarihi ba zai manta sunan kwankwasiya ba kuma ba zai manta ɗan kwankwasiya gida-gida ba insha Allah to da haka duk blok ɗin da za mu yi sunansa kwankwasiya gida-gida 2024 insha Allah